danna subscribe sannan ka danna alamar kan rawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar man daura sannan da kiɗe-kiɗe kuma kiɗe-kiɗe na hausa irin na su shata da ɗan anaci da ɗan ƙwairo da na su bab mali duk guda ne kakkace waɗannan ayyana masu duk guda ce da waƙar shata da ta bab mali duk guda ce duk fasikanci ce duk saɓon allah ne eh? da ta da ta fadar bege shi babban fasiki Tashata ta ta fi kyau bisa ga fadar bege fadar bege babban fasiki ne saura a ce ni ko na koma aladai ka san an ce wani malami ya soke fadar bege ya koma kare to ni na ce fasiki ne waƙan nan da ya kai fasikanci ne wa yake wa waƙa manzon Allah sallallahu alaihi sallama to inda manzon Allah zai taso maimakon ya yaba fada bege ɗebe mai albarka zai yi don mi saboda fadar bege ya ci mutuncin manzon Allah domin manzon Allah ya hana kiɗa annabi ya hana kiɗa jama'a ya sa su cikin ayyukan da za su abubuwan da za su yawaita ƙarshen sa'a alma'azif kiɗe-kiɗe da giya da mata so da cikin wani hadisi sahihi yace yana cikin abin da za su yawaita ƙarshen sa'a shan giya da neman mata zina zinace sannan da kiɗe kiɗe to manzon Allah ya hana kiɗa fada bege don yana ɗan ta'adda don yana mutumin banza mara imani mara mutunci ya zo wai manzon Allah ga sallallahu alaihi da ya hana kiɗa wai shi zai wa shi zai wa bege da kiɗa don bai da mutunci don ka magana ce waliyan Allah waliyan shaidan dai fada bege waliyan shaidan ne ba wani waliyan Allah ba ruwan Allah da fada bege gobe in koma aladai ko da yake ni sun wace da na wuce fadar bege ko to da ni hida kwata ne dauko